وقوله, وقوله إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل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 barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar ah, litinin nawa ga wata biyar da hoto shida hoto shida da watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da tara kuma sha hudu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan karatu namu ko majalisi namu na ba ku cikin wannan littafi بسنا قائدة جميلة في التوسل والوسيلة ما شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي ومن كما مجلس من نار ما شرم لتقص ما لا تشوى وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله فإنما سأله بإيمانه بالله idan bai ko bai lafiya ya ce ban Allah ba dan Allah ba kaza to yana ka ne da imanin da kai kai imani da Allah to da wannan imanin ba ko da imanin ka shi da yayi da Allah العادية لا إمكان المنظور فقط فقط لأنها تتعكس هذا ظالمشي هذا ظالمشي قال لي أنا أقول إلى الله لما تتعكس أنا أتعكس فمريد الله يكيد ما هم فريقه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم بمن الله بقوا فكين فريقينا يوم أمرني لآدمشي yana kuma hana zalunci wa amruhu a'zamul asbab fi hadd al-fa'il kai da za a ce kada kai zalunci ko dan Allah ka hana wani ya zalunci wani ko dan Allah kada ka zalunci wani ya cewa Allah ya hana zalunci hanin ubangiji ko umarnin ubangiji na a yi abu mai kyau ko hanin sa na a abu mara kyau yana daga cikin ko shi ne mafi girman abin da ke kwadaitar da mai aiki ya aiki Allah ya ce kai kaza wannan shi ne babban abin da zai sa ka yi. Allah ya ce ka bar kaza wannan shi ne babban abin da zai sa ka bari فلا سبب أولى من أن يكون مقتديا لمسبب لمسببه من أمر الله تعالى باب وني sababi wanda shi zai hukunta samuwar Abin da wannan sababin zai haifar kamar umarnin Allah da ɗaukakin sarki Allah ya ce ayi kaza wannan umarnin dashi shi zai sa mutum yayi sama da komai Allah ya ce a bar kaza hannun nan na ubangiji shi zai sa ka bari sama da komai shi ne la sababa aula bi an yakuna muqtadiyan li sababihi min amri Allah ta'ala وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه ya zo cikin. musnad na imam ahmad ya zo cikin sunan na ibnu majah daga atiya al shi kuma daga abu sa'id al-khudri shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu allama al-kharij ila salat cewa shi aiki ya koyar da mutumin da zai fita zuwa ga sallah an ya kula fi du'a'ihi cikin addu'a sai ce wa as'aluka bi haqqi ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka wa bi haqqin mamshaya hadha da haƙƙin wannan tafiya tawa fa inni lam akhruj ashran wala bataran ban fita da nuna girman kai ba ko nuna isa ko yaki da gaskiya wala riya'an ban fita dan riya ba wala sun'atan ko dan aji walakin kharajtu ittifa'a sakhatika na fito ne dan gujewa kushinka wa ittiba'a mardatika da neman yardarka ibnu taymiya ce fa in kana hada sahihan in wannan hadisin ya inganta ba akwai magana akan hadisin magana mafi inganci shi da hadisin bai inganta ba shi wannan aqiyatul aufi da illar hadisin mutum ne wanda yana da rauni bayan rauninsa kuma yana tadilisi bayan sa kuma dan shi'a ne a ba wai shi a irin wannan ba shi an ta kai ta mata yanzu ne ba kun san shi'ar hawa hawa ce akwai shi shi'ar da take nufin fifita ali kan abubakar da umar ba tare da zagin su da bacin su ba akwai shi shi'ar da take alghaliya waɗanda su suka wuce gona da iri cikin lamarin sayyidina ali har suke cewa Allah ne akwai shi'a wacce take sababiya wanda suka sa sai da abubakar da umar da sauran sahabbai gaba suna zagi duk wannan dawa'is ne na shi'a a cikin magabata cikin tabi'ai waɗanda gani waɗanda a jingina wa shi'a za ka samu al ba ne masu fifita ali kan sai da abubakar da umar ko wanda ana kiran su a duk da ba su kai da zagin sai da abubakar ba su kai da zagin sai da umar ba kuma sun yarda da shugabancin su to kaga wannan magana sai yanzu ta tsari da an ce shi a yanzu ana nufin al-ghaliya da ana nufin as-sababiyya Wanda al-muhaddila din ba ita ake magana ba an gane ko wanda wani wata marhala ce zango zango ne na tarihi in ba yana in ta fara ta kan fara karama sai ta dinga haihuwa tana haihuwa tana tana haɓaka har ta kai wani mataki kuma da za ta zo ta gundumi jama'a haka ta dan fara da batun a fifita sai dan Ali akan Abubakar da Umar sai dai tana haɓaka sai aka samu wasu ma suna zagin Abubakar da Umar sai aka samu suka kafarta Abubakar da Umar da ƙarshe aka samu wani suka ce alim ma ai ya wuce da magana shugaba Allah kaga abubuwa haka suka dinga haɗaka har an ta zo da muke ganin ta a yanzu za ka ce shi'a abinda yake shi ne mutabadir ila dhihin shi yake yake riga zuwa kwakwalwa ne batun shi'a ar-rafida al masu ba su da ayyukan mazai sha biyu waɗanda sana'ar su shine zagin sai da abubakar da lokacin baje wannan koli yanzu yi wannan wata na al sun samu a ciki da an kashe sayid na hussein ibn ali wasu kuma sun dogara da wannan sun yi garkuwa da batun kashe sayid na hussein ya zama da suna zagin sahaba a nan sun ce duk sai na abubakar da umar su suka assasa duk abin da ya faru cikin al'umma ya kata shi ya ma a cikin wani littafin su ɗaya daga cikin hamshakan malaman su yake cewa a lahira azabar da za a yi wa na umar ma sai ta fita iblis sai ta fita iblis ta ce za a zo da iblis a cikin sasani na karfe guda guda saba'in an jawo shi an abin nan fulgori zuwa mahshar za a kai shi jahannama wai sai ya ci kawai da sai da umar shi kuma an sa masa sasani da dari da ashirin sai iblis ya ce ya ce sai da umar me kai haka wani irin abu kai haka har kafi da wato azabtuwa azabar ka ta fitawa gashi ne sun kafuwar duniya ke kasar da ɗan adam kai ne kai har ka fi da azaba wai sai sai da umar ce ai shi bai san wani abu da ya ba in dai banda kwace halifanci ne da matsayin da shi ne malamin ya ce to kaga ai ya mutu abin karami wai sai da Umar ya dauke laifin sa karami bai san cewa fitinar da ta faru a duniya da kafircin da ya faru a duniya daga wannan rana har zuwa Allah na bai kasa a dalilin da ne to wani addini ne wannan addini ne da har za a yi tallata shi a to ruwa a zo a yi ta ba da isoshi na ƙarya wa musulma inganta tarihi ba kawai dan azabi sai da abubakar da umar da sauran sahabbai bayan Allah ta zagi an taba gina addini akan la'ana ana taba gina addini akan la'ana yanzu a musulunci an san akwai waɗanda sun ci zarafin manzo Allah sallallahu irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su Al-Walid ibn Mughira irin su Ubayyah da Khalaf da sauransu da sanadin quraish amma an an an askata mana addinin ko akan safa da yamma mu lalace amma a cikin addini ka zauna kawai aikin ka kala'anci abuja in an matansa ya zo ka faɗe da aika aika saka ce la'anahullah wannan abin da amma ya zama cikin addu'o'i ko da kafa a jikin masallatan to su wannan kuma yana daga cikin abin kuma hafalala a ce in ba mutum ya san falalar la'anar abubakar da umar da zai zina ba a cikin littafin su mustafa abin nan mustahar jinan wani an ɓato wani abu ana raba an fassara wani abu da turanci da translation ana raba mutane to a cikin cikakken littafin akwai da na mai kurashin addu'ar gumakan ƙurashawa ko zakar da umar su ne gumaka su ne aljibti wa tsagut to an Allah ana ce gare su da su da matan da ƴaƴan su kai ba ta Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha da Hafsa a taɓa gina addini akan keta da kiyayya da hukunta da da ugun nufi irin irin wannan yanzu wanda ya kwana tashoshin su na abin nan zai ga banda isoshi kuma wanda la'anta ba abin da wai ai shigo watan tilawa ba kashe sai ba sai tsaya ka shi'a daga ƙarshe wani abu ta zama in kana karanta ya sai ka ga wani addini ne daban kuma gaba ɗaya yanzu aka zo ka ga yan bid'a ɗaya da muke ta tunjiya da su ana ta arkamu shekara da shekaru ga jahilan ka suka zo ana sallah ba su gane wa wannan tijani yake ba a sallah sai za su amma shi ne sun zo sun fara sallah ba gane sallah su daban a duk sha'anin abubuwa mu'amala na biyu a mu'amala na aure komai na da zai da mutum ya kai ga dariƙa ba ce ya halatta a wani mutu'a ba amma sai a wani mutu'a wani abin akwai ɗaya kan nema a zuba samari su je su sauraka a ba wai firka ba ce ba wata mazhala ba ce da su yi ƙwarin su nuna mutane cewa wata mazala ce ai kamar malikiya shafi'iyya duk mu da zaka zana suna girma sahabbai sabanin su bai kai wani ya zagi sahabin da Allah bai kai ba sabanin su bai kai wani ya dauki manyan manyan littafan da na sunna ya yi musu idan karan mahaukaciya ba sabanin malikiyar shafi'iyya hanbaliya da zahiriya ko suna girma da bukari muslim tirmidhi na ta'i. dole ka tafan sa an samu sabani wajen fahimtar wasu abubuwa na amma ku komai na ku daban kuma ku ce wai kuma a sako ku a wannan layi haka ga akwai kifewa akwai rashin hankali ne in yarda cewa yi layin bada. kamar da suke kokarin cewa addinai ba a hada su zama a bada. kusa akwai wannan yunkurin shi ma na cewa ya haɗa adiyan a daidaita addini su zama ɗaya ce to addinin tun da ne dukan mu mun yarda da Allah ɗaya ne mun yarda akwai ranar lahira mun yarda akwai aljanna mun yarda akwai wuta dan da ne ba za mu zama abu ɗaya ba akwai sanda sarki Hussein na Jordan ya yi kokari har ma littattafan nan guda uku ya haɗe aka buga su guri guda da old testament da new testament da alqur'ani old testament na shi ne yahudawa su kokari da shi new testament na kirista sai mun kuma da alqur'ani yasa aka buga su amma ta ta fito da su ko a ta za su karbi bare kai sauran ƙasashen musulmi wajen lanta a Birtaniya ya ce shi ne gada yin da yasa a samu gaba ba tsakanin Yahuda da Nasara da duk addinan nan ɗan ƙwayar juna ne ya ce su larabawa ai ƴaƴan dafami suke da Yahudawa don mu zan suna faɗa ƴaƴan babbani su ƴaƴan Ishaq su ƴaƴan Isma'il sai haka shi yana ganin a haɗa kan addinan nan su zama abu ɗaya wannan Qur'anin da ya buga ko wannan littafin da ya buga a same shi a masallaci a same shi a coci a same shi a cocin guda ko ya faɗi ka zo muka karanta da Qur'ani sai ka ware Bible din sai ka karanta Qur'ani sai ka aji shi ba kuma zai ware Qur'ani sai daula shi da yadda shi to shi ne wannan da'awar da wannan da'awar shi wata alfahari yake yana cewa shi jikan da Allah to yanzu ne kuma ta amfane shi lokacin da aka sharabi tsohon firaminista minister na isra'ila ko ya dinga zuma sharkar da hawaye wai shi rabin ya yi nasara ya yi shahada shi ma yana roƙon Allah ya yi mutu a irin ta shi shi sa da ya mutu babu wani lafiya ce a duniya da bai je jana'izarsa har sai yankin da ba su da lafiya sai da suka je ana yin yankin sai da ya halarci da na'izar sarki sai na nuna. wanda duk ya ga lokacin da aka yi ba wani shugaban kasa a duniya duk arnancin sa sai da yaji aka yi jana'izar da shi ka ga ba wanda suke masa jana'iza su suka raka shi to da ya addu'a yana so ya mutu a rubuta rabbi aka bi shi da badojala sikilin sun suka raka shi suke bari ka ga aikin daga yan rakiya mala'iku ya samu hujja tun daga yan rakiya bayan suya suka rako ta sikilin sun da siyan saboda haka wannan mutum kawai a ce ai akwai wani wuri to ai duk abin da ba za ka ce mun haɗu da su a kai in ka ce ai suna sallah muna sallah ya suke kansu ya kuke tare an sai sai a bincika su fa salloli din da za ka yi haɗe kana ganin gida sai ka haɗa azan da al'asar kai sai ka wani da ya je gaba ne ce kai wallahi shi bai taba sanin cewa ya da duk maganar da ake musulunci musulunci sai kaje Iran za an ko ba komai wallahi masallaci da an tsore su sun yi ba a sallah to yayi ne zai sallah inda su sallar jam'i sai a bayan bayan babu wanda yake me yake yake yake limamin da yake masu juma'a sai sai da kumaini yanzu ya fito da bid'a da take cikin shi a kan wilayatul fakih cewa tun da shi wanda ake so ya fito din shi shi mahadin da yake karkashin kasa bai fito ba sai da bai fito ba makon a zauna ba jihadi tunda har a cikin fikirin su jihadi ba babu shi sai a karkashin tutar limami ma'asumi to shi kuma limamin da suke jira ya fito sun ce yana cikin karkashin kasa yanzu bai fito ba kullum addu'a suke Allah fito da shi to kuma ga shi yanzu za su shiga yaki da dangada da Iraki to shi ne kuma yi sai fito da dabara cewa a iya samun wani ya wakilce shi kafin ya fito sai ku shi ne wakilin shi ne shi ne alwilayatul faqih a lokacin ayatul lahi muntaziri wani da shi ma kamar sa'an sa'an kubaidi da shi ma shi ma aya ne yake shi bai zai da wannan bid'a ba a dalilin da yasa aka bata da shi aka kima bashi fanci bayan mutuwar kuma kubaidi wannan a ƙarƙashin wannan bid'a din da suka fito ta cikin shi a ƙarƙashin ta kuma ake sallar juma'a din to mu haka na mu ta ta sallar take take ta ta zata tana an hada aka an hada aka an hada aka an hada aka za dan haka mu zama abu daya a akwai yaudara dai za ka ga wannan amma ba wanda take da ido ba duk da ido za su ga wannan magana saboda haka akwai sanda za su ga suna tadlisi ai kuma a cikin littafin ku akwai yan shi'a kun ce shi'a ba kyau kun ce shi'a ta ne to ai a cikin littafin ku a bukari akwai wani an ce shi'i ai wanda bai karatu shi ba zan dai ba dauko ka ga wata shi'a ce mu mun karanta tarihi mun ga yadda ta fara kai sai da ta zama a akirin ka zo ka shige ba waccan shi da ake magana yanzu tani za ka samu alhakim bi Allah abin nan alhakim abu abdullah sahib al-mustadrak da littafin al-mustadrak ala sahihai kuma da sabu da haka a tarjama ta ce dan shi'a ne kuma wanda yake rikakken dan shi'a a zamanin sa karni na na biyar ya ga kuma hijira tara dari hudu da biyar a farkon karni na biyar da su rayuwar ta ce a cikin karni na hudu amma ɗauki sadara sai ka ga wace irin shi'a ce sai ka ga kitabu fada'il sahaba fadalar sahabbai sahabbai da ya shi'a suka kafarta shi ko ya kafar nasu sai ka ga yana ruwaito hadisai daga muawiya ibnu abi sufyan karshe yake hadisin sahihun ala shart shafi irin shi'a kace sai ka kalmar shi'a da aka jefe shi da ita ba irin kasa irin ta wannan da ni da ke kici da kai a kai ba saboda haka za ka yaudare da wannan ba to ban bara mun ta ai gashi a guri kaza malami ne kun yarda da shi kuma shi ne suna faɗa wannan ce alhakin ai kun ce shi ne to me yasa kake karanta littafin me yasa kake rawu alhakin ba irin shi alkawai in ma an ce shi'a ne akwai abin da shi'a take nufi a wannan lokacin da aka jefe shi ne amma yanzu da mun ce shi'a mun san su ne an fahimta ko a ah, yanzu aka ɗauko wannan guguwa ta a nuna mutane cewa shi'a da kamar malikiya ne hanafiya abin da na'a haka ake so a nuna mutane fura ake so a yi saboda matsalar da take faruwa a wato kasan haɗa kai da mutumin da kasan da bakinsa da zuciyarsa da abu ɗaya zai faɗa maka abin da yake zuciyarsa ba zai faɗa maka da bakinsa abinda kuma zuciyarsa tana kare ta shi su kuma shi'a a ɓoye abu a zuciya a faɗa maka aka sa addini ne abu ku ta za a yi ku iya fahimta cewa kun haɗu kun samu na tsaya ta yaya shi abin sai ya ɓoye maka ɗin ya gaya maka abin da ba shi ne a zuciyarsa ba addini ne Allah la zai ba shi ne haka ta ka za akwai matsala yana daga cikin abinda ita wannan wannan yunkuri din ya fara samun wato matsala a kansa tun lokacin da suka fara shi a masar suka zo suka samu wasu malamai daga cikin malamin masar aka ce to ya kamata al-ja'fariya din da ita ma ta zama cikin sahun mazhabobi ta zama ita ce ta biyar a samu takrib a samu haɗin kai a kusanci juna wasu daga cikin zurfin shi'ar ba sai suka ga eh an zai yi aka zo aka gina wawa fikin abin nan a hukuma wacce za ta yi aikin wannan haɗin kan a masar alƙahira a wajen da aka abin ya faru ta haka za ku fara tafiya sai malaman azar suka fara gane cewa a wayo ne na a zo a yada shi a kasashen sunna aka zo da a ɗan a cikin kwano a kwando ba mai tsaya kawai ba a zo da sunan haɗin kai amma kuma shi a da ayyukan yaɗa ba sai suka fara tunani a ah, to in ana so a zama ɗaya ne yanzu a sunna mun ba ku ƙasar mu sun kasa wani ofishi mai zaman kansa na wannan aikin mu dan menene ga za ku ba mu dama mun ba a Tehran babban birnin irin za mu je buɗe ofis ya sa kallanta mazhabobin da muka yi dani har abin da bai yi ba kenan a kenan su suna so su samu wani yanci mai karfi yanci ta fuskar gwamnati yanci ta fuskar malaman gari a ce eh suna da haƙƙi sai abin da suke so kawai wanda suke so samu in gaskiya ne su ma sai su buɗe kofar sahara yadda ba a yarda ana suna gina masallaci ba babu masallaci ɗaya da kuma a tehran ana na ana ta maka balbali hada kai to ku ba da ahli sunna ne a ciki akwai sai an fara biyu a rataye mutane a kashe su a ce a ce ai suna dole suna so su kawo su yi jugun to kuma hana a gina masallatan sunna ba masallatai da ba a yi sallah a tare amma kun wani kasashen sunna kuma suna cewa a zo a haɗa kai Muhammad Ali Salis wani malami ne daga cikin malamai na Kuwait lokacin yana karatu alkahira lokacin wannan gugu ta fara tashi waye wannan mai mai haliya haka to ka kashe wala to muna da zama shi a kuma ta fako mana wani gauran shi a haka to to to shi kenan ah. to shi nan a to wannan malami lokacin yana karatu alkahira yana karatu a alkahira wannan gobe ta fara kashi sai sai malamin sai yake to yadda za a yi tunda ana so a kusanto da fiqhul ja'fari zuwa ga sunna yi rubutu akan wannan babi shi a sai ke cewa lokacin da na fara rubutu a akan wannan ba ni da wani ra'ayi na zai yi ko ba zai yi ba har haka na shiga bincike cikin littattafansu ya ce wallahi abin da na gani sai ya ci imani shi kansa malamin sa ya ce a ah, shi haka zurfin abin yake ai ba zai yi ba yanzu samin yana ɗaya daga cikin da suka fi kowa tsiraita wannan mazhaba a duniya yana daga ciki nan kasar ma akwai littattafansa da aka a الإمامة في ke الفقه في inda jafariya عند الجعفرية a shari'a عشرية بيرى da تتفهم لربوتا أكن شيئا da ya rubuta a kan Da farko shi kansa zai da san ko zai yi amma da ya fara binciko abubuwa ya cewa abun su sallar mu kusan ba ba sallar muke ba Tun da. an ce in ka ce amin a fatiha sallar ka ta ɓaci an ce ka ce amin sallar ka ta ɓaci amma za a iya maka sallama ka ce alaikum assalam an halka za ka iya atishawa ko wani ya atishawa ka ce rahmaka Allah amma kuma in ka ce amin ta ɓaci da irin figo ne wannan to wani hadisi fa'idi ne to shi yasa ibnu taymiya yayin gaciya saboda ya san maganganun malamai akai ce fa in kana hada sahiha wato da za mu fallanta ba wani ya ce shi ya dage akan ingantacce ne to wannan ba shi yake nuna tawassuli da zati ba yace fa haqqu sa'ilin alaihi an yujibahu haqqin masu roƙo a ga ubangiji shi ne an samu wa haqqul abidina lahu lahu an yusibahu haqqin masu ibada shine ya ba su lada wa huwa haqqun awjabahu ala nafsihi lahu haƙƙi ne da ba wani ya zarta masa ba shi ubangiji shi ya zarta wa kansa sai ce ka saba rabbukum ala da rahma ubangiji ba a kiyasin sa da wani mahaluki kai akwai wani haƙƙi da wani zai wajarta maka wanda yake sama da kai sai ra maka wani abu dole kai ubangiji ba maka wani amma yana iya dora wa kansa abin da ya ga dama ce na dora wa kaina haƙƙi su yi maka kaza wannan haƙƙi ne da shi ya zarta wa kansa كما يسأل كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء كما إن على إيه يقول الله ده إيماني قالوا توسلي ده إيماني كون توسلي ده أيكي مثلا وأن الله نقف كيف يسنى يزنى سببي لنكرب الدعاء كما في قوله تعالى كما يدعى الله يكي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويجيب المسلمين الله yana karɓa ma waɗanda suka yi suka yi aiki na gare kuma yana ƙara musu daga kallon وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده وما كما يدعي كي يقول أبنجي فهو يتوكلي لوعد اللي أبنجي كاو بلا عن كور الله كذا وكي كذا يا أبنجي كذا ما أبن من كذا ما أبن كما يقول الله الله Allah ka bada abin da kai alkawari Allah ka ce mai addu'a za ka ansa mana ya ubangiji ga mun mun dogare ka mana addu'a ya Allah ka ansa mana kaga shi ya ce ud'uni astajib lakum shi ya wannan sai ka roki Allah da wannan alkawarin ومنه قول قول المؤمنين هنا مفسدون وأن القول فقربوا إلى ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سواء بنجزهم mun ji bai من kuwa bai shela yana shela cewa ku yi imani من ubangiji kuwa ubangiji ta mu mun yi imani da kai ina tawakkuli da ubangiji imani Allah kai ka ce ayi imani kuma mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunuban kai kace mai imani mun yi bane Allah ka gafarta mana dhunuban kaga tawassuli suke da imani wa ta yi sayyi'atina ka kankare mana laifukan mu wa tawaffana ma al-abrar ka karbi rayukan mu tare da mutanen kwarai wa qawluhu da fadar da fadar Allah madaukakin sarki innahu kana fariqun min ibadi yaquluna lalle yadda lamarin yake akwai wani bangare daga cikin bayina suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faghfir lana warhamna ka zafarta mana ka ji kanmu wato ya Allah saboda imanin da muka yi ka gafarta mana ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne biyayyen mai tausayawa fattakhadtumuhum sukriyan hatta asawkum dhikri ko dan wuta sai kuka dauke mu abu alaban ingili kuna ga kamar shirme suke har saboda fada da su kuka manta ambatona kuka manta wa'azin da nake yi kuka manta alqur'ani da sunna saboda fada da su wa yushbihu hadha munashadatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yana kama da wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi ya dinga yi roƙon da annabi ya dinga yi da ubangijinsa a ranar yakin badr har sai ya inda yake cewa Allahumma anjid li ma wa'adtani ya ubangiji zartar min da abin da kai min yana roƙon Allah yana faɗa wa Allah cewa kayi min alkawarin za ka ni nasara ya ubangiji ka ni nasara a wannan yakin wa kazalika ma fi tawrat haka na abin da yake cikin at-taura anna Allah ta'ala ghadiba ala bani isra'il Allah ya yi shi ga bani isra'il ala Musa yas'alu rabbahu sai Musa ya rubuta roƙon ubangijinsa wa yadhkuru ma wa'ada bihi Ibrahim yana ambatar abin da Allah ya yi annabi Ibrahim alkawari da shi na cewa zai yafe musu ba zai kama su ba fa inna hu sa'alahu bi sabiq wa'dihi li ibrahim annabi Musa ya roki Allah da wani alƙawari da da Allah ba su sarki ya yi annabi Ibrahim wanda ya gabata ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين آووا إلى غار ففعل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلف فيه لله لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه هذا فعل ببره لوالديه وهذا فعل بعفته, التامة وهذا فعل بأمانته وإحسانه وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر اللهم أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك وهذا سهر فاغفر لي ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول على الصفا اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقوله على الصفا فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب فقد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا بسببه فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز أنه لا يجوز ذلك فنقول قول الفاعل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه, وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن لهم الاقتداء بهم فيه كان سعيدا ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تعسى بهم فيما سنوه للمؤمنين وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة لم يكن متشفعا بجاههم لا متشفعا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله بل يكون قد سأل بأمر أجنبي أجنبي عنه ليس سببا لنفعي ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك لكان قد فعله بأمر أجنبي لا تعل لا تعلق له به لا تعلق له به فكذلك إنسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادة عبادتهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما ما يوجب إجابة دعاء من يسأل من يسأل به وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب ابن تيمية يتيجى مرة شوى ومن الصحابة yana daga roƙon Allah

to su suwa yake su ne su ne wanda ke ne eh, eh amma annabi yana ba da hikayar wani abu ne da ya faru a cikin bani isra'il ba ya zamanin sa ba labari ne yake makana man kana qablakum ba haka zo ba guda uku din nan sune ashabul raqib da Allah ya ce inna ashabal kahfi war raqib ya zo a cikin tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan suna ta bakai abin da ake kan magana a raƙib din da bai raƙib din allo ne da aka rubuta sunan su menene menene to ruwayar tabarani da wannan ruwayar tana nuna ce maka waɗannan uku su ne ashabul raƙib an gane ku? da cewa sun hada duka ashabar kafi war raƙib <laughs> eh. a cikin littafin tsabarani addu'a yana da littafin suna shi addu'a kitab du'a da tsabarani to waɗannan mutane guda uku da suka shiga cikin kogo ala kullu wahidin minhum bi amalin azimin akhlasa fihi lillah kowa ya roki Allah ya tawassuli da wani babban aiki da yayi yayi ikhlasi a cikin aikin لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه يا روكي الله ده wannan aiki saboda aiki da Allah yake so kuma ya yarda da shi محب ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه Allah yake son wannan aiki san da zai sa idan mai wannan aiki ya roki Allah da wannan aikin Allah zai karɓa masa hada ta'ala bi birri bi birrihi walidayhi wannan ya roki Allah da kyautata wa iyayensa da yake yi wa hadha sa'ala bi iffatihi tamma wanda ya roki Allah da kame kansa da yayi ga barin zina cikakken kame kai wa hadha sa'ala bi amanati wa ihsani wannan kuma ya roki Allah da amanan da yayi rike amana da yayi da kuma insani ya insani ya kula da dukiyoyin wannan mutum har suka zama garke guda iya ganin ka kuma da ya tashi yace duk kwasa naka ne ko mutumin ne kwasa ya gargada kansa ko ko ko na gade bai bashi ba wa kadhalika kana ibn mas'ud yaqulu waqta sahari haka nan aka rawaito Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa waqta sahari lokacin asubahi yake ce Allahumma amartani fa fa'atuka ya ubangiji ka umarce ni nayi maka biyayya auta da'awtani fa ajabtuka ka kira ni na ansa maka wa hadha sahar wannan lokaci ne na asubahi lokacin karba addu'a faghfir li ka gafarta min wannan addu'a ta zo cikin kitabun du'a na fudayl na Muhammad ibn fudayl al-Tabbi wani addu'a ta Abdullah ibn Mas'ud ta tabbata a cikin wani littafi da yake kitabu du'a na wani malami da yake cewa Muhammad ibn fudayl al yana daga cikin manyan malamai na na abin ya ya girma su bukari da Muslim haka nan wannan addu'a tana cikin ah, tana cikin tafsirin Ibn Abi Hatim ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا هكذا حديث عبد الله بن عمر يا كسنتي إن هو كان بوض صفا وعند يكي عمر وحجي إن زي سأي بأبن يكي اللهم انك قلت يا أبيدي kai din nan ka ce wa qaulul haqq ko maganar da ka faɗa gaskiya ce ko da oni astajib lakum ku roƙe mu amsa muku abin da ka ce kenan wa in kanta la ta kulukul bi an kuma ka ba ka sa da alkawari kuma da kara du'a al-ma'ruf an an ibn umar sai ya ambaci addu'ar da aka tanta ibn umar yana yi annahu kana yaqulu bi al-safa in ya hawo kan dutsen safa yana yi wannan yana da cikin wata da imam malik ya yi ko shi kana ce daga abdullahi dan umar na ce ya ce ya ji abdullahi dan umar ya hawo kan dutsen safa yana cewa Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum ya ya Allah ka ce ku roƙe ni in amsa muku wa innaka la tukhlifu al-mi'ad ka ce ko baka saba alkawari wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam ya Allah ina roƙonka kamar yadda ka shiryar da ni na gane musulunci la tanzi'uhu minni hatta tatawaffani wa ana muslim kada ka kwace kada ka kwace musuluncin nan ka cire shi daga zuciyarka har ka har lokacin da ya karɓi raina wato addu'a da yake yi kenan in ya hau kan dutsen safa as'aluka ba hadaita ni lil islami Allah tanzi'ahu minni hatta tawassali wa ana muslim kamar da ka shiryar da ni musulunci to kada ka ka raba ni da wannan musuluncin har lokacin da za ka karɓi raina ina musulmi wannan yana nan cikin muwaɗa yana nan cikin asurar sobara na na imam al-bayhaqi to kaga anan dukkanin su suna yin addu'a da mai suna addu'a da alkawarin da ubangiji yayi na cewa wanda yayi kaza zai ansa masa haka da abdullahi dan mas'ud yana addu'a da aikin sa da yayi na kwarai ya ubangiji kai yi umarni ayi maka da'a ya ubangiji na yi ka ce a roƙe ka kira ni ya ubangiji na ansa maka to ga lokacin addu'a ansa addu'a ya ubangiji ka gafarta mu فقد تبين ان قول القائل اسالك as'aluka ابن kaza ibnu tabi'a ce to in ka faro na gangamin da ya a baya duka ya ce abin da ya bayyana shi ne faɗar mai faɗa ya ce a ka bi kaza ya yi ina roƙonka dan kaza ko da kaza nau'ani wannan baɗin nau'i biyu ce fa inda ba a ƙasa kuro yi ƙasa ba ta kan zo tana nufin rantsuwa kamar da zaka ce billahi kana nufin rantsuwa wa qad takunu bi sababi za ta iya zama abin nan ba sababi ce as'aluka billah na roƙe ka dan Allah kuma takunu qasaman bihi ala Allah za ka iya rantsuwa da wani ga Allah wa qad takunu su'alan bi sababihi za ka iya kuma roƙo da wani dan wani ka roƙi Allah ko ka roƙi wani da darajar wani yace fa amma al ka rantse da wani ga Allah ko ka rantse ga wani ga wani Allah ibnu taymiya ce fal qasam bil makhluqat la yujudu ala al makhluq kai ma wani mahaluki dan uwan ka rantsuwa da wani mahaluki bai halatta ba to ina kuma zai halatta kai wa Allah rantsuwa da mahaluki wa amma tsani amma ka so na biyu da huwa su'alu bil mu'azzam ka ce dan darajar wani da ake ganin girman sa annabi ne ko wani salihi ne ka ce dan darajar sa kai min kaza yace to wannan ka su'alu bi haqqil anbiya kamar roƙo da daraja annabawa fa hada fihi nizaa wannan akwai tattaunawa ta malamai akai wasu su ce ba komai wasu su ce a'a da komai wa qad taqaddama an abi hanifata wa ashabihi annahu la yajuzu zalika magana ta gabata daga abu hanifa da suna cewa haka bata halitta ba فنقول يتي تو كما ذا مقرقر مغانا دي ابن تيميه sai mu ce قول السائل بالله تعالى mai roƙon Allah ya ce أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان ce ina roƙonka da haƙƙin wani ko wani cikin mala'iku ko annabawa ko salihai ko wani ko dan darajar wani ko dan alfarmar wani yaktabi anna ha'ula'i lahum inda Allah jah abinda magana kake nunawa waɗannan da kai roƙo da su suna da alfarma suna da matsayi a gurin Allah ce dan alfarmar mala'ika jibrilu ko dan alfarma annabi Musa ko dan alfarma annabi Isa ko dan alfarma annabi Muhammad ko dan daidaita sallallahu alaihi jami'an ka faɗa haka maganar ka abu na farko tana nuna mana waɗannan mutane suna daraja a gurin Allah ibnu taymiya ce wa hadha sahih wannan magana daidai ce suna da daraja fa inna waɗannan da ka jero mala'iku da annaba da salihai lahum inda Allah manzilatun wa jahu suna da matsayi a gurin Allah suna da daraja a gurin Allah wa hurmatun suna da alfarma a gurin ubangiji yaqtadi an yarfa Allah darajatihim wannan alfarmar da suke da ita da daraja ita kadai ta isa ta sa Allah ɗaukaka matsayin su wa yu'azzima aqdarahum girmama daraja da martabar su wa yaqbala shafa'atahum in sun yi ceto Allah ka karbi ceton su idan sun yi ba annahu subhanahu tare da cewa